ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Ƙarfan ƙafa kashi na biyar Ya kai duba ga ƙatin mai ɗin yaran mamman gidaɗo da ke manna a falon. Yaransa goma sha biyar cif har mahaifinsu wanda ke bi ma A Hajiya zuciya saki ya fice daga falon da sauri. Sashen matan gidan ya wuce. Su biyu ne, kuma duk daga zuri'a guda, sai dai ɗaya ‘yarwa, ɗayar kuma ‘yar ƙani. Ɗakin uwar gida Hajja Fatima ya nufa, kada ran kada hanta amsa mishi. Wurin yaranta ne ya samu tarba sosai. Bai yi mamaki ba, don dama ba su da matsala tsakaninsu da cousins ɗinsu. A ɗakin Hajja amarya kaɗai ya samu shimfiɗar fuska. Dama can ita ke mutunta su da ɗan uwansa da mahaifiyarsu. A nan ya shimfiɗe har girki ya kwasa suna ta hira. Karshe mata sallama ta ba da turarurrukan wuta a kaiwa dada sai na matarsa yara ya sa suka shiga da kayan lemuka da ya tsara ba bai ko ƙara shiga ba ya ja motarsa washe gari kuwa sammako ya bar garin kano adamawa tana tsaye jikin madubin ɗakinta tana ƙoƙarin gyara zaman ɗaurin ɗan kwalinta doguwar riga kalar ruwa madara ta sanya wanda aka yi wa aikin pentwork sauri sauri take don ta san mijin nata yana dab da shigowa gidan dalilin waya da suka yi ya sanar mata ya shigo gari sai dai saurinta ya kusan haifar mata da nawa sakamakon hon ɗinsa da ta ji a bakin gate bata san sadda ta turo baki ba don ita kam a duniya babu abu mai wuya a gurinta irin ɗaura ƙaramin ɗan kwali ta yi jifa da shi gefe ta koma drop ta ɗauko ɗan ƙaramin mayafinta da ya dace da kayan ta fita a falo suka ci karo ya sakar mata murmushi gami da ajale da akan kujera ya buɗe mata dukkanin hannayensa a kuwa da sassarfa ta ƙarasa ta shige ya mai da hannuwa ya rufe rub sanda zuwa abu fatima ta faɗi tana mai ɗagowa daga jikinsa. Ya ja karan hancinta, ke ma sanninki, kin yi kyau sosai. Ta yi godiya, daga nan suka faɗa ɗaki. Ta taimaka masa ya wanka ya rama salloli kafin suka fito falo. Me ya da kafafunsa ya akan kujera haɗi da kiran wash. Ta daga kafafuwan nasa ta zauna sannan ta ɗora akan cinyarta. Cike da tausasa ta dube shi. Sannan abu Fatima, ka kwaso gajiya. Ya limshe idanu da murmushi. Bari kawai umina. na sha tafiya ba 'yar kaɗan ba, amma alhamdulillah tunda na cimma nasara abin da ya kai ni. Zuba min abinci, ya faɗi yana mai miƙiya zaune bayan ya sauke ƙafafunsa. Yana cin abincin yana mata hirar sa da Fatima, banda dariya ba abin da take. Ka ci gaba da biyo yarinyar nan dai, wata rana sai ta baka kunya. Ni na ga ƙoƙarin mata ma da ta biyo shirmanku. Harara ya watsa mata, shi kin jawo kanki, na fasa baki taki tsara ba. Ta kama kunne tana murmushi, na tuba a yi min afuwa ya yi murmushi kawai kausar kenan Matasa, kuma ‘yar uwarsa sun gina rayuwa ta fahimta so da kuma ƙauna juna yarsu guda ɗaya a duniya fatima tun daga kanta allah bai ƙara ba su haihuwa ba sai washe gari ya je gidan dada bayan sun gaisa isar da saƙon gaisuwar madubo da jama'ar gidansa a gare ta ta ji ba don ta yarda ba ya ba ta tsaraba da haja amarya ta bata murmushi tai wannan kam na yarda shi ma murmushin ya bai ce uffan ba. Dadi takalmi na faɗin Fatima tana ƙara mannewa a jikinsa, gami da turo baki. Yana dariya ya janyo leda, ya buɗe kwalin ya soma ƙoƙarin sa mata a ƙafa. Wow! Dadi ya yi kyau sosai! Dariya ta basu shi da dada. Sai ki zo ki yi wa mamin butik godiya. Da miƙe tana tsalle ganin yadda takalmin ya kyau a ƙafarta kamar wata balarabiya. Ƙarshe ta rungume wuyan uban tana magiya a kira mata mamin butik. Ba musu ya fi doya ya danna kira. Kano, misalin karfe biyar da mintuna ne na yammacin rana. Dawowarta kenan daga gurin aiki, ta miƙe ƙafa a falon cikin ta mata, waɗanda 'yan kwanakin suke shigowa dalilin bikin Aisha da ya taho gadan-gadan. Rafi'a ke riƙe da takarda da biro, tana lissafin kayayyakin da ya rage a siyo a kasuwa. Yayin da Zulaiha ke nuna musu hotunan wasu sababbin womas 'yan Dubai a waya. Kai maman twins sun yi kyau sosai wallahi, faɗin Ramla, tana ƙara sanyo kai ta gefe ita da Aisha. Kyau ai ba ɗaya ba ma Ramla, Ni dai idan ma ba za a siya auta ba, to ina so zan siya. Faɗin Rafi'a tana ƙara kallon hotunan cikin santi. Kai sis, a'a ni dai ina so wallahi, faɗin Aisha. Ganin Hajiya ta kalle ta sai ta ji kunya ta ruga ɗaki. Dariya suka yi gaba ɗayansu, daidai sadda ta ji ƙarar wayarta. Ta koma mazauninta ta ɗauka, ganin ba ƙwallon ba ne sanya ta yi mata ƙuri. Sai dai tuno ko akan abin da ya shafi gurin aikinta ne, ya sa ta ɗaga da sallama. Wa alaikum assalam wa rahmatullah mamun Boutique. ta ɗan yi shiru sanadin abu biyu jin muryar namiji da kuma jin sunan da ya ambata Suna na alhassan aminu wanda kuka haɗa a afra butik da ke kan ayya sai yanzu na gane fatan kana lafiya ta katse shi da sauri ganin yadda yan uwan suka raba hankalinsu wani abin da suke wani kuwa kallanta ana dariya ƙasa ƙasa suka ƙara gaisawa sannan ya miƙa wayar ga fatima salamu alaikum mamun butik ina kwana yadda yarinya ta sai da ta murmusa don kuwa ta burge ta ta amsa mata. na yarinya ta shiga zuba mata hirar takalmanta ya yi kyau, mamanta ba za ta mata dariya ba. Ita dai Ramla ta biye mata, ƙarshe abana ta ya karɓi wayar. Idan kika biye mata sai ku cinye kuɗin wayar ai. Sai ka yi dariya kusan a tare, ya ƙare mata godiya, ta ba da saƙon gaisuwa ga mutanen gida daga bisani suka yi sallama. Mene? Ta furta tana mai duban maman Twin da Kin fi mu sani ai, har kin samu wani majanin ɗin ba labari ko? ta sake baki kawai ta kasa magana. Barta, ni kai da naga ana shirin kasa min illo. Hajiya ta dubu maman twins. Wa kenan? Baba Bashir, yayan baban twins mana, wanda matarsa ta rasu. To ai shine ya garmla kwanaki ya ce yana so. ni maganan ma da nake so na yake nan da ita, amma ai albarka bata kira ni ba, bata zo gidan nawa ba. Ramla ta jaguntun tsaki. Dan Allah ku bar wannan magana. Shi ba da kuke ganin mun yi waya, takalmi ne fa na taya shi ya zaɓar wa ‘yarsa shine dalilin da ya kira ta yi min godiya don takalmin ya burge ‘yar. Shi kuma Bashir Maman Twins aikin bashi lamba ta. So ɗaya taɓa kira na kuma da na ɗaga muka gaisa na bashi haƙuri. Me kuma zan ɗaga kiransa ya ƙara ce min. Daga haka ta kwashe tarkacen taranta na zafi ta kama hanyar barin fala. Ai fa, wannan zafin rai da taurin kai ba zai taɓa bari ki yi gaba baramla. Ki dai bi sannu, tun da yanzu ke mai ba wasu labari ne. Kin ga dai makomarki. Bata ta san sanda ta jiyo gaba ɗayanta ba tana duban rafi'a wacce ta fusata ba dai ta ce komai ba ganin hajiya na tsawatarwa ta juya ta wuce ciki sai dai kafin ma ta kai ga shiga ɗakin ta ta so mafi da hawaye tana ƙara sa ta rufe gam da makulli ta faɗa kan gado ta yi wa kanta illa ta gini ta ran zane. tana kyauta da zaton dalili ne sa abu kaɗan ta aikata sai cibi ya zama ƙari miƙewa ta yi ta rage kayan jikinta ta faɗa wanka ko da ta fito shirya ta cikin doguwar jallabiya mai ɗan kwali da idan ta kai ga ɗan akwati mai kalar goldin da ke kan miro ɗinta. Ta ƙarasa ta buɗe. Wani envelope ta fidda, ta zauna gefen gado ta buɗe. Hotunan ta ciro tana kare mishi kallo. Wani lokaci ta tuno wanda har abada ba zai gushe daga ƙwaƙwalwarta ba. Matar mutum. Don tafiyar Hilal ta ƙara jin kewa ta cika zuciyarta. A ɓangare guda ga tunanin Aliyu da ya zame mata abin yi safe da rana. Wannan ta sa suna kammala jarabawa su ta zango na biyu a makaranta, wato sakanta. ta tattara abba ya kai ta ya kasai ta yi hutunta a can ko ta samu nutsuwa? ta ci sa'a kuwa jikokin gidan waɗanda suka kasance sa'anninta duk suna nan suma. ma a yi kuwa suna ganin ta suka rukunkume ta da murna o yaran nan shikenan kuma yanzu za ku hana bakinmu ya huta da bari-bari kamar wasu 'yan shekara hudu ai kuwa su aisha sun fi ku hankali cewar talatu 'yar kawun abba wacce ta dawo nan da zama daga daura ba su yi sa ransu talatu idan ba su kike yanzu hajja ta maida ki daura ba faɗin abba yana dariya Hajar ke tauna gora tana taya shi. A'a to, rabu da su, wata rana sai labari, duk suna gidajen aurensu. Magana Hajja ta ba su ramla kunya. du suka miƙe suka yi ɗaki, har suna bangazar juna. Magulmata, faɗan Hajja cikin dariya. Abu ya shanta ke hadda cin kwaɗan zogale, kafin daga bisani ya masa sallama. Washe gari da misalin ƙarfe uku na yammaci, ‘yan matan su biyar, Usaina, Maryam, Jidda, Nafisa, sai Ramla, Suka shirya suka fita zuwa gidan babban ɗan Hajji Zulai, kawo Kabiru dan ziyara. Dan kafin su fita titi Ramla ke mitar ita kan ba wacce za ta ɗauka akan kan cinyata, sai dai su yi abin hawa biyu. Kai Mrs. Hilal, dan ɓarnar kuɗin mota? fadin Jidda, tana auna abin da za su kashe daga yaka sai zuwa zurar. A'a fa, da gaskiyar kawalli ni ma ba zan yarda na ɗora kowace ku a cinya ba. Ke kuma Jidda idan zaki iya hawa bayan kujera shi kenan, faɗin Usaina. Ta ƙarashe suna dariya, da ita kanta ta faɗa ne. a ƙiba kam duk jidda ta fi su Allah kiyaye cewar jidda ai kuwa dai sai rabawa suka yi kusan a tare suka samu abin hawa ramla da usaina su bi kacal a daidaita sau sai jidda da maryam da nafisa waje guda sai da suka zo zura da samu fasinja sallama ya yi shigo kusan da sauri ta dube shi shi ne shi ma yana zama ya kai duba gare ta duk da yadda ta yi saurin kauda ƙwayar idanunta gefen usaina wani bai hana shiga ne ta ba ta ƙara matsa jikin usainar ganin yadda jikinsu ke gogar juna. Murmushi ya yi matsa ta yadda za ta ɗan fi sakewa. Bai ce ufan ba, banda murmushi da yake faman dokawa. Abin mamaki shi ma zurar ɗin ya nufa. A hankali ta kai duba gare shi ta cikin gilashin ɗan sawan. Ƙwari idansa suka sarƙe da ta juna, ya yi azama janyewa. Ba ta ƙara gangancin kallonsa ba. Mutumin da take kwana take tashi da tunaninsa. Ƙirjinta bai bar bugu ba, ba ta fahimtar zantukan da Usaina ke yi. Sauka mana, ta ji murya usaina a karo na biyu sai sannan ta dana tsuwarta ta dubi gefenta tsaye ta hango shi a waje yana sallamar mai adaidaita ta kau da ido ta fito usaina na bayanta ɗauka har da nasu ya ce da mai ɗan sawan. nan suka ce a'a ya rantse shi zai biya ramla na shirin jan musu ta ji usaina ta ɗan bigi kafaɗarta alamar ta shiru godiya suka mashi hango su jidda sun tsaya ya sanya usaina na farsu ramlat ta tsaya cak gami da jiwa ta dube shi ba ta yi mamakin jin ya ambaci sunanta ba don usaina ta kira sunanta ya fa kirga a cikin adaidaita ya dan matso kaɗan karo na biyu Allah ya yi haɗuwar mu tun da na saki a idanuna har yau ba ni da sauran su kune. wallahi ina son ki ya furta fuskarsa na nuna alamar gajiyawa da kuma gaskiya abin da yake ransa ta matse yatsan hannunta jin yadda kirjinta ke bugu ta dan kura masa idanunta da suka ciciko da kwalla shi ma kallanta yake da nashi mayin idanun wanda tuni sun dulmiya cikin tafkin kauna da shauki Ayya, ka yi haƙuri malam, wallahi an saka mata rana, nan da shekaru uku ba kaɗan bikinta. Kalaman Usaina ya maido ta hayyacinta, ta tsinci bakinta da maimaita abin da aka ankarar da ita. Eh, an sa min rana, ka yi haƙuri. Eh, murmushin yaƙi ya dubi Usaina. Kai can wanda zai wasa da damarsa. Akwai kuskure a jan lokaci har haka, wataƙila kuma rabon Aliyu ce. Ina muku fatan alkhairi. Ya dubi Ramla da fuskarsa wacce ta yi na rai na rai. Matan mutum Ramla, matar mutum daga haka ya juya ya bar wurin ramla ta tsaya kamar wata mutum mutumi Ka faɗa ta aka jijjiga ke dilla can menene haka waye shi ko kin manta da sa ranar da ke kanki ne ke usaina waye shi Dan na fi sake wannan kalaman daidai sadda ta ƙaraso zantakanta na ƙarshe suka sauka a kunnuwansu tuni ta soma tafiya kanta a ƙasa tana jin usaina na basu labarin abin da ya faru suna jin tsaki da kiran kwalelansa Can kuma ta ji suna koda iya ɗaukar wanka da kyan da Allah ya mishi daidai gwargwado. Ta shiga tariyowa. Milik ɗin shadda ya sanya da aka yi wa aiki daidai da zamanin. Ya ɗora hula brown mai ratsin milik. Dogo ne don har ya fita da kaɗan. Yana da hasken fata. Tafiyarsa ma kaɗai za ta burge mutum. Yana da ɗan duhun lab'a. Gashin kansa cike yake lif wanda ya to har gefen fuskarsa ya haɗe da ɗan ƙaramin geminsa. Lafazan Aliyu ma kaɗai abin burgewa ne. murmushi tai wanda ya taho tare da hawaye da ya azama sharewa lokacin da Maryam ta dafa kafaɗarta ta kai duba gare ta ina zaki sai a sannan tawaga ta gansa tsaye a kofar gidan yayin da ita kuwa ta ɗanye gaba tabbas tunanin Aliyu ba zai kashe ta ba ta yarda matar mutum kabarinsa don haka ta haramta rai da ganga jikinta tunaninsa tunda har shi ma ya fahimci Hilal ne zaɓin Allah a rayuwarta kamar yadda shi ma ya samu daidai shi Allah ya sa hakan kake nufi ta furta a ƙasa ranta sun wuni cir a gidan kawu Kabiru tare da iyalinsa. Dan Ramla na kin magana da faɗawa tunani, har dai ta yi watsi da komai. Sai dai ta kasa yaki ce kalmar ina son ki da Aliyu ya furta. Da zarar ta tuno a ranta, sai ta saki murmushi. Sai yamma suka bar gidan. Haka ta ci gaba da rayuwa gidan kakanninta tare da su jidda. Duk kuwa hakan bai tafiyar da tunanin Aliyu ba. Abin da ke tsorata ta bai wuce yadda so da ƙaunarsa ke neman rinjayar zuciyarta ba, har yakan mai da tunanin hilar gefe guda ya ajiye. sai da ya rage saura kwanaki uku su koma makaranta sannan da aka watse kowannensu ya koma gidansu nan ma ji suka yi kamar kasa rabu wai ke ba za ki buɗe ƙofar ba me kenan haka ba isa a faɗa miki ki ji ba murya maman twins ta bugi kunnuwanta ta share hawayenta ta tattaro hotunan ta maida mazauninsu sannan ta buɗe ƙofar fuska a haɗe shigowa cikin maman twins tai tana faɗan Allah shirya mana ke ramla ban san sanda zaki rabu da wannan bakin ran naki ba haba jama'a To sai ki fito, Hajiya na neman ki. Ta miƙe ta bi bayanta zuwa falo. Hajiya sosai ta buɗe mata wuta, kan ba ta son irin haka. Dole ta ba Hajiya haƙuri, ita ma rafi'a ta bata. Kafin su bar gidan, sai da ya kasance kuma ya wuce kamar basi ba. Kwance tashi asara mai rai, cikin ikon mai duka, bikin Aisha ya taho ga dangadan. Ana saura sati 'yan ɗaurin aure suka dinga cika gidan. Wasu a can ya kasai, wasu kuwa a nan wurin Hajiya. Ana saura sati a sa Aisha a lalle, Ramna ta ɗauki katunan ɗaurin aure ta kai ofis ɗinsu. Ranar da ta kama Asabar kuwa, takanas ta shirya yara sai gidan Muhibba, wanda daga nan za su wuce rabon kati. Daga ita sai Afan suka fita. Unguwar Gwamajanan suka nufa gidan Muhibba, don ta tabbatar idan ta shiga gidan Amra za ta ɓata lokaci. Ko ba komai an daɗe ba a haɗu ba, dalilin tafiyar da Amra ta zuwa Legas tare da mai gidanta, wanda rabon aikinsa a can ne. Da Allah ina iya ɗaukar fasinja? Murya ɗan sauran ta katse tunaninta. Ta kai duba ga wanda yake kallanta shi ma yana tsaye yana jiran amsa. Abubuwa da dama hakan ya tuna mata. Ta daure ta dubu mai a daidaitan fuska a haɗe. Ba haka muka yi da kai ba, ko ka mace shi ta na ɗauka. Kafin ma mai a daidaita in ce wani abu, mutumin ya kauce gami da bata haƙuri. Wannan ta sa ɗan sauran ya fusgi abin hawan da alama ransa bai mishi daɗi ba. Ta ƙara riƙe a fankan ya tuntsira, ba da ko damu da yadda ɗan sauran yake shirga uban gudu ba. hankalinta ya tafi ga tunani me yasa abubuwa da dama suke kin bacewa daga kwanyarta ba ta jin har ta mutu za ta mance da aliyu abin ɓoye tafiya na ƙara yin nisa makonni na shuɗewa zuwa watanni har ta kai lokacin da ramla suka kammala aji hudu na sakandare suka wuce ss2 kai tsaye a wannan lokacin idan ta ce ta huta daga tunanin aliyu ta san ƙarya ne motsinta da komai ya zama shi ramar tana tada hankalin hajiya Na yi zaton ko kuji ba kuji ba biki rafi'a ne ke ramar da ke. Yanzu kam na tsorata. Ki faɗa min menene damuwarki? Ko biki ga yadda kika bi kika lalace ba ne? Idan ma tunanin aure kike ki tattara ki ajiye a gefe. Tunda sanin kanki ne abanki ba zai aurar da ke ba sai idan kin kammala sakandare. Wannan ai shirme ne. Kalli da ko abin kirki biki ba a jarabawa. Ni ban ga amfanin waya da abanki ya siya miki ba yanzu. Na tabbata kuma zai ƙara ɗauki hankalinki ne kawai daga karatu. Duk wannan bambama hajiyar ke yi. Ramla na zaune tana fidda hawaye. Ga wayar da Abba ya danka mata Nokia mai light riƙe a hannunta. Hajiya bata ce kala ba sanda ake bidirin bata wayar. Sai bayan fitar Abba sannan ta fitar da abin da ke ranta. To ita ma ta gaji. Ta gaji da tunanin mutumin da bata san inda za ta ƙara ganinsa ba. Tunaninsa na taɓa kwakwalwarta Sai ya kasance ba ta murna da kiran Hilal. Ba ta murna idan ya mata aike ta hannun yaya Munir. Yakan tambaye ta ko lafiya ta ce ba komai. Do a rashin sanin cewar yanzu ba shi take muradi ba. soyayyar eh, wani can daban wanda bata san inda za ta gan shi ba ya fi komai dagula mata lissafi Shi kenan, kin yi shiru ina magana kin rabu da ni tun da haka kika zaɓa ki ta zama da ƙuncinki sai dai wallahi kin ji na rantse muddin wannan karan a zangon karatunki na farko na gabi ki tsina na wani abin kirki ba da kaina ba munir ba zan kwace wayan nan kuma na hana ki fita sha sha sha kawai ta da natsuwarta sa'ilin da hajiya ta miƙe za ta fita daga fala da sauri ta ƙarasa ta sha gabanta kallon da hajiya ta mata ya sa jikinta ya sanyi da sun koyar da kai tana ci gaba da kuka a hankali tsakanin ɗa da uwa sai Allah ba ta san sanda ta ja hannunta ba suka zauna akan kujera menene ramlatu kun samu matsala da yaron ne tana nufin hilal ta tsinci kanta da gyaɗa kai amma mun shirya da Allah ku yi haƙuri hajiya na miki alƙawarin canzawa wannan karan ba zan ƙara ba ku kunya ba a karatuna jikin hajiya ya sanyi nan ta shiga mata faɗa akan kar ta sake ta sabarwa kanta haka dan kin faɗa da mutum ba shi zai zama dalilin da zai saki sauya rayuwarki ba kenan ko kun yi aure haka zaki dinga yi to kul rashin jituwa idan an yi nan take ake wa juna sulhu kuma a nemi gafarar juna idan ba mai fahimta bane sai ki bari idan ya huce daga baya ki nemi gafararsa wannan damuwar ba na so kar ki ƙara ta amsa da to gami da godiya a ranar ta yi ƙoƙarin sauyawa kuwa ta rage kulle kanta a ɗaki tana tunane-tunane gidan yanzu daga ita sai auta Aisha tun bayan bikin Rafi'a. Hakan da ta sai ya kwantar da hankalin Hajiya. Ita kuwa da abin da take daurewa take gudun matakin da Hajiya za ta ɗauka a kanta. Yau wunin gidan Rafi'a za su tare da auta Aisha. Don safe suka shirya, Abba ya rage masa hanya ya ba su kuɗin mota. Sai da direban sai ya tsare masa abin hawa drop har gidan Rafi'a sannan suka rabu. A hanya suna tafi tana yin game ɗin snack da wayarta. Kusan a lokacin ka ga budurwa da wannan waya to ba ƙaramar babba yarinya ba ce. wannan ta sa take latsa cike da jin ta isa a daidai junction suka tsaya Bata ta ankara ba ta ji an zara waya daga hannunta cikin razana ta jiyo har tana shirin fasa ƙara yana kan mashin yake ta yana dariya kirjinta ya buga da ƙarfi ta kasa gazgata cewa shi ɗin ne haka ya sa ta limshe ido ta ƙara buɗewa ya sauya ya yi wani fresh wannan karan ƙananan kaya ne a jikinsa baƙin jeans da riga green wanda suka karɓe shi sosai barkanki da ya ƙasa da kai gami da amsa murya na rawa. Yauwa, ta ɗago ta miƙa hannu, ba ni wayata, ta ƙarasa a kasalance, sai dai wata annashuwa take ji a can ƙasa ranta. Ta kasa daina murmushi, wallan addu'a ta Allah ya sa ta ƙara ganinsa. Allah ya karɓi ta. ba zan bari ki tafi biki bani lambar ki ba. Maganarsa ta katse mata tunani, ta saci kallonsa, ya shiga latsa wayar. Daidai na aka ba hannu, ya ce ma ɗan saunsa tsallaka su yi fakin. ba musu aka haka ya danna kira wayarsa ta ɗauki ƙara ta saci kallon wayar wata 'yar ƙaramar waya ce lg flip mai murfi ya fiddo sannan ya miƙa mata ta waya gami da kashe mata ido na gode allah kai ku lafiya daga na ya ja mashin ɗinsa sabo fili ya gaba su ma suka wuce ranar wuni ta cikin annashuwa je take kamar an mata albishir da aljanna dan daga wannan rana suka yi wani irin ɗinkiwa da aliyu Sau da ƙauna mai ƙarfi ta shiga tsakaninsu. su duk kuwa a sanan ta ji cewar ya yi aure kusan sati hudu kishi mai tsanani take yi wa matarsa kuma yar uwarsa muhibba sai dai yadda ta so ta boye ta da aliyu abin ya ci tara don kuwa abin boye ya fito fili ta shi abokan hira ko kun san irin haka tana faruwa sai an sa mace rana da wani namijin an gama magana aure kuma ta zo ta faɗa soyayyar wani haka ma mazan hakan tana kasancewa da su shin